Umi, ummi, zunala ya lamuna illa amani, yawa imuri illa yawuri. Wa wayilunni lazina ya tukuna ni kitaba bi aiki ni musumba ya ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومنهم دقتكين يهودا وأخوي أميون gama garin mutane waɗanda suke ba masu karatu ba la ya alamun kitaba ba abinda suka sani na littafi illa amaniya sai ta tsunniyoyi ƙarerayi ni jam'i ne na umniya waɗansu malamai sun fassara umniya da cewa ƙarya kenan ba abin suka sani sai ƙarerayi waɗansu kuma malamai sun fassara umniya da cewa alƙira'a la ya'lamun alkitaba illa alƙira'a ba su san komai ba na littafin sai dai su karanta nassin amma in ka ce su fassara maka mai ma'anar ta kunsa ba sa iya fassarawa sauran gama garin mutane kenan wanda za su karanta nassi amma ba su san me yake dauke da shi ba ya zanto kal'isi fil baida'i yaqtuluha adh-dhama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmudu tamfar raƙumi yana ɗauke da salka ruwa a cikin sahara ga kishirwa za ta kashe shi amma baya da dabaran da zai sauke ballata na sha wato haka suke in ka ce karanta za su karanta me ya fassaran abin da littafin ya kunsa ba su sani ba ashe wannan in ya zanto aibatawa ga yahudu min babu aula ya zanto aibatawa ga dukkan musulmin da zai karanta qur'ani amma bai san ma'anarsa ba kuma la ya'lamu da kitaba illa amaniya al'amani ita ce alqira'a tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhirahu laqa imam al-maqadiri an gane ko wato al-umniya sai zanto al-kitab al-qira'a kenan wato la ilmu al-kitab illa al-qira'a faqat amma la ya'rifun al-ma'ana sannan al-umniya yana zuwa da ma'anan gurin zuci wato ba abin da suka sani game da littafi illa amani sai dai gurace-gurace na zuci cewa lan yi yadkhul ta illa man kana hudan na nasara wannan ka ai gurin zuci ne Allah ma ce amani yuhum wannan abin da suka gorata a zukata ke nan suke fatan haka ta faru amma kawai da kai fatan abu sai faru laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira to a nan gurin da sai zanto istisna istisna ne mun abin da ake nufi da istisna mun wanda yake almustasna minhu almustasna laysa min jinsil mustasna minhu kenan domin al'amani laysa min jinsil kitab alkitabu shay wal amani wal akhar sai zanto illa anan bi ma'ana lakin wa minhum ummiyuna lalle a cikin su akwai gama garin mutane ko kace akwai jahilai la ya alamuna kitaba ba san komai ba na littafin da aka saukar musu illa amani sai ce lakin amani ai lakin ya tamannauna amaniya kawai suna gorace gorace ne za su shiga aljanna haka kawai a firi ba tare da sun yi imani ko aiki ba wa inhum illa yazunnun kuma da yawan su ba abin da suke ciki sai zato amma ba su tabbas domin dukkan mutumin da ya rayu akan tatsuniya ko akan abin da ba wahayi ba to ai kaga ba akan tabbas yake ba akan zato yake domin wahayi shine abin da yake tabbas duk abin da za a ce maka yin an yi akwai lada to ka tambata wahayi ka tambaya wahayi ne ya tabbatar da shi aya ta alqur'ani hadisin manzon Allah to wannan ya zama tabbas sai ka aikata a'a tsammani ake yi zato ne ake kenan ya zama to inhum illa yazunnun wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kamar mutum zato yake kyakkyawan aiki yake yi amma a hakikanin gaskiya ba wata aya da take gaskata shi ba wani hadisi da ke gaskata shi yo zato kuma shikenan sai a baka abu da zatanka ba za a baka abu don zato ba sai in nafsi ne ya tabbatar maka da shi fa wailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu kolo na haza min indillah sannan daga baya su zo su ce wannan daga wurin Allah ne su ne suka kurta wani hukunci sai suka jingina ma Allah shi wannan duk ana magana a kan yahudu waɗanda suka rinka yin ƙari cikin abin da annabawansu suka zo da shi ko su rage cikin abin da annabawansu ya zo da shi wato ba su kare ta a taura gaba ɗaya ba amma sun sassarka waɗansu hukunce-hukunce da suke kunshe da son zuciya kamar yadda kirista ba su karyata linjila gaba ɗaya ba da annabi isa ya zo da ita amma sun sulka ta da waɗansu soye-soyen zukata ta yadda sai su tashi bai ɗaya a matsayin maganar Allah ce akwai sashin da yake maganar Allah ne tabbas wanda ba su samu damar rikida shi ba akwai sashi da bangalori daban-daban wanda yake maganganun su ne suka sassa a ciki inda sun ware su daban za a gane wannan maganar su ce wannan son zuciya ne amma da suka takuda da juna duk sai su gabatarwa mutane a matsayin littafin Allah ya ce kaza littafin mai sarki ya ce kaza shine yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi suna rubuta littafi da hannayensu sannan kuma daga baya su zo sai haza min indillahi ta yashtaru bihi samanan qalila domin su samu wani dan farashi kankani na gidan duniya a sa, sai Allah ce fawailul lahum mimma katabat aydihim azaba ta tabbata akan su dangane da abinda hannayensu suka rubuta na san zuciya kuma suka sa masa suna wahayi daga wajen Allah ko doka daga wajen Allah ko haramci ko halacci daga wajen Allah bayan ko san zuciyarsu ne suka faɗa wa wailul lahum mimma yaksibun azaba ta tabbata a gare su dangane da abin da suke aikatawa na miyagun ayyuka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar Allah shi kare da a gare wani adadi na yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ambata masa cewa ga mutum biyu an kama su da laifin zina mace da miji mace da namiji fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce da su ma tajiduna fit tawrati menene abin da ke cikin littafin ku na at idan an kama mazanata kuma waɗanda suke magidanta qalu sai suka ce nafdahuhum wa yuzladuna abinda za a yi musu kawai a yi musu tonan silili sai kuma a yi musu bulala tonan silili shine a dora mutum akan bakar jaka a goga masa gawayi a fuska a yawo da shi a kasuwa a ganshi sai a jefe shi shikenan suka ce wannan shine kawai abin da ke cikin littafin su duk magidanci ko mace ta taɓa yin aure in suka yi zina haka ne fa qala abdullahi bin sallam sai abdullahi bin sallam wanda da ba yahudi ne musulunta yace da su kazabtum ƙarya kuke yi in na fi abin abinda ke cikin taura da annabi Musa zo da shi ne a jefe in dai mutum magidanci ne ya taɓa yin zina fa bi tawrati ku kawo taura fa nasharu fa atu bi tawrati sai suka kawo taura fa nasharuha suka bude ana karantawa فوضع أحدهم يده على آية الرجم an zo daidai ayar da suke magana da jefiya sai wani ya dora dan yatsan sa kai wai a karanta nan kuma a tsallake a karanta nan fa qala lahu abdullah abdullah ya ce irfa yadaka dauki hannunka fa rafa yadahu da ya dauki hannunsa fa iza fiha ayatul rajul sai ga ayar jefewa a ciki fa qalu sadaqa ya muhammad sadaqa ya muhammad fiha ayatul rajul suka ce abinda abdullahi ya faɗa gaskiya ne a cikin ta akwai aya ta cewa a jefe sai manzon Allah ya umarni a kama su a jefe su wannan mutanen guda biyu to kaga anan gurin wato wani abu ne daga cikin canja littafi da suke yi to ire-iren wannan yana da yawa a tarihi kamar lokacin da aka haramta musu wato ainihin abin da ya shafi a kitsan rakumi da sauransu aka haramta musu cinsa sai suka rika tara shi idan suka tara shi sai su sayar idan suka sayar kuma sai su ci kudin su ce ai ci ne mu mu ci ko mu yi kaki da shi shine aka haramta kaga nan gurin duk kokarin kaucewa abin da yake haka ne suka ce kuma duk a cikin littafin sa akwai wannan duk kare da suka yi su su sa littafin su to shi sai Allah ya saukar da la'anta akan su fa wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila anan gurin an yi magana da yaktubuna alkitaba bi aydihim ta iya wa wani yawa Allah ƙarya ba tare da ya rubuta ba duk dai ƙarya sunanta ƙarya sawa'un ka rubuta ko baka rubuta ba wadda aka rubuta ta fi muni dan saboda za ta zo har bayan mutuwar mutum abin nan kuma ana ta karantawa ga yawa Allah ƙarya kuma an ɗauka gaskiya ya faɗa amma in ba haka ba dukkan wanda ya bada fatawa kan son zuciya dukkan wanda ya faɗi wani hukunci na Allah kan son zuciya dukkan mutumin da ya kauce wa tsarin manzon Allah kan son zuciya ya shiga faɗin wannan ayar an gane ko lalle ne duk abin da zaka faɗa mutane ya zanto ayati ta alkur'ani ko hadisin manzon Allah kuma ka yi kokarin fassarar ka katta saba katta ta ci da fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zance na gaskiya amma dukkan mutumin da zai faɗi wani abu kawai ce a zo a yi ba tare da ya faɗa mutane ga dalilin su cikin Qur'ani ba ko ya kawo ayar ba tare da ya mata fassara gwari gwari yadda za a gane ba cikin rububi sai ya ja aya sai ya shiru ko kun ji larabcin amma ba ku ji fassaran ba kuma ba ku ji cewa waye goyi bayan wannan fassaran cikin sahabbai ko tabi'ai ba to wannan yana daga cikin abin da ke kawo mutane rudin kokolwa su kasa fahimta addini akwai malaman da suke damfarar mutane akan wani irin wannan sai mutum ya rikita abu ya jajjawo aya ya fassara waɗansu waɗansu ya fassara ba sai ya shiru ko ba tare da ya bayani ba to kaga ba za a gane ba to duk wanda yana daga cikin ha'intar al'umma ilimi amana ce dukkan mutumin da Allah ya sanar da ilimin littafi wajibi ne wa mutane gaskiyar abin da yake shine gaskiya ko da mutane ba sa so ko da ransu zai baci dama wa ya ce maka in ka faɗa ransa ba zai baci ba inda haka ne da ba a kashe annaba ba inda haka ne da ba a jefe su ba da ba a yi musu kaki ba ashaddun nas bala'an al-anbiya thumma fal amsalu ba annabi face sai da aka yi masa barazana da kisa ko aka kashe ko aka ci mutuncinsa ko aka masa ba daidai ba ko aka jefe shi la in lam tantahi ya nuhu marjumin qala rabbi inna qaumi kadhabun la in lam tantahi ya lutu la takunanna haka da ake ce musu ko ka daina ko mu kore ka da ko ka daina ko mu jefe ka la'in lam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya wannan annabi ibrahim mahaifinsa abin da ya faɗa masa kenan to kuma kai sai ka faɗi gaskiya sai a kyale ka ba zage ka ba ce maka komai ba in dai kaga cewa ba a yi maka kage ba ba a zage ka ba ba a ce maka komai ba to ba gaskiya kake faɗa ba kana faɗa mutane abin da ransa yake so ke to wannan sai a shiru ba wanda zai zage ka ba wanda zai ce a kore ka da gari ba wanda zai ce kai ba kone ba wanda zai ce kaza ne amma mutukar za ka faɗi gaskiya sai an zage ka sai an faɗa ma ba daidai ba sai an ce maka kaza ne sai an ce maka kaza ne ko a ce kai ba ka da asali ga wani mai asali ga kaza ga wani bakwarai sai ga duk dai ko me za a faɗa mutum to amma kai sai ka yi haƙuri tsakaninka da Allah ka san gaskiya kake faɗa